Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ‘yan uwa barka mu da waraka mu da sake kasancewa da ku a cikin tashar mu mai albarka wato makaranta TV. Tasha ce wanda aka kirkiro ta musamman don ta karantar da ‘yan uwa harshen Faransanci. To dan uwa idan kai ziyartar ka na farko ne a cikin wannan tashar ta mu mai albarka muna roƙon ka da ka danna mana alamar subscribe sannan ka ƙara danna kan ƙararrawa ta haka ne duk darasin da aka ɗora ba zai wuce ka ba. Ah, bonjour, comment allez-vous Bienvenue dans notre chaîne Macaranta TV pour apprendre le français. Et si tu es nouveau dans cette vidéo, tu n'as pas encore abonné, il faut cliquer sur les abonnés et avec la cloche de notification pour ne pas rater notre prochain cours. On va commencer le cours. fara muka saba a cikin tashar mu zai nuna mana akwai ana cewa li le lettre akwai lettre akwai silab akwai kuma mo da france li le letre li le letre idan aka ce letre. idan aka ce wato kamar waɗannan baƙaƙe kenan ɗaya-ɗaya su ne ana cewa da su letre na aka ce le saboda suna jewa shi na ka sa s li letre ka karanta ka karanci babbaƙo su ne letre babbaƙun da muke da su a sama nan muna da a O, I, U. Nan guda biyu ne a haɗe. U. Igret. I. T. B. M. L. wannan su ne ana cewa da su letter kuma ba wai iyaka su ɗin ba ne duk abin da ka sani a alfabe inda yana nan a ɗaya ɗaya ne za a ce letter saboda babbaku ne ɗaya ɗaya na ka ce li et le e, syllabes ka karanta letter sannan kuma ka zo ka karanci silab to mene silab silab su ne kaman yanzu wanda muke a o e baƙaƙe ne silab kuma kaman a haɗa biyunsu ko ukunsu domin a rubuta abin da ake so a rubuta su ne ana cewa silab to silab sune ne wanda kuke gani suna nan ciki wannan zagayen sune ne silab ma ta lo li tu ba nan Pou nan Mou nan su mu pi la mi y idan tana gaba abu ita ma ne mi mi bi pa nan ba pa su tu to mi so li rue pour ma ta lo li tu ba nous pi la mi mu du pa sous ro tu to, mi, so, lu, ru. Akwai lo, wannan L ne, wannan ta sa shi ya zama lo, te, o ta sa ta zama to. To su waɗannan mi za su baka, za su baka ka haɗa su ka rubuta kalma ɗaya. Yanzu kamar nan an ce pu. gashi nan kamar yadda kuke gani fu sai aka za ka ƙara masa l da e ya zama pool pool kaza guda ɗaya kenan kuma ta mace idan kaji ne da yawa za a sa s da zaran ka sa s ana nufin da yawa la pool pool shine kaza guda ɗaya kenan kaga fu sai aka ƙara masa l da a ya zama pool kaza wannan silab za ka fara da letter na biyu sai ka ɗauki silab shine za ka iya haɗa sunan abu ko kuma kalma shi nan muna ganin to sannan muna ganin ma sai mu zo mu haɗa su Tomat, tomat, ba za ka ce tomate ba wannan ba zai fita ba tomat tomat shine tumatir idan kun kula ma sunan sun ɗanyi kama sosai nan tomat nan kuma tumatir ka ɗauki to ka ɗauki ma ka haɗa zai zama tomat shine tumatir nan piman kaga kamar yadda muka ce nan pe ne ita kadai amma tunda tana da i a gabanta ta zama p nan sai aka ce p f e da n e idan suna gaba za su da kaman a amma kuma ba a sosai ba piman piman fi man barkono shine piman da faransanci mur kamar nan mun ce mur yanzu nan ga sha ba mu mur mir idan aka ce maka mir katanga za ku ɗauka ku hada saboda nan wajen ya yi mazi shine muka ƙarasa ka tanga shine mur wato katanga ta ko ta gida ko ta gonarka ko ta mere mir idan ka ji maka mir shine katanga pol kaza tomat tumatir piman barkono mir katanga to ba tare da bata lokaci ba za mu maimaita a o i U, Y, U. T, B, M, L, N. Pou, ma, ta, lo, li, tu, ba, mou, pu, la, mi, mu, bu, pa. Sous, ro, tu, to, mi, so, lu, ru. A duka duka yau darasin mu nan zai dakata ‘yan uwa. Idan darasin ya burge ku kada ku manta da alamar like kuma kada ku manta da sharing zuwa ‘yan uwa. Ku tura shi zuwa ga ‘yan uwa watakila za a samu wanda suke da buƙatar wannan abun kuma tashar ba ta kai gare su ba. da fatan za ku ba mu goyon baya muna godiya sosai da ƙoƙarin da kuke yi sai wani darasi 'yan uwa